أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم شاعر وتن جمادى ثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin yin daidai da goma ga watan uku shekara dubu da goma sha bakwai a wannan masallaci na shek jafar allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah ya sa ya huta a daidai wannan lokaci bayan sallar magariba za mu gabatar da karatu tun satin da ya wuce aka so a yi wannan karatu ƙarƙashin wannan kwamiti na wannan masallaci da ake shirya karatu duk ƙarshen wata-wata da saboda uzurirrika wanda suke da alaƙa da wato uzurin wannan addini na yau ana can gobe ana can yasa ba za mu iya yin karatu ba a wancan ainihin wato satin sai zamanto dole yau ne za mu iya yin wannan karatu ina roƙon allah ta'ala ya datar da mu gurin faɗar abin da yake daidai ne da kuma aiwatar da shi daga duniyar karatu zuwa duniyar aiki abin da za mu yi magana a kansa a yau shine dokar da aka kinki mota ainihin wato aure a jihar kano wajen tabbatar da abin da yake daidai da kuma kora abin da yake ba daidai ba ne duk lokacin da aka ce wata matsala ta taso to sai ka samu da wanda ya isa ya sa baki da wanda ya bai isa ya sa baki ba kowa ya sai ya saka bakinsa musamman idan abu yana da alaka da addini shi yasa Allah ta'ala ya faɗa yake wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adau bi idan wani al'amari ya zo wa mutane na tsoro ko aminci sai su dauki abun kawai sai su ci gaba da yadawa yace walau radduhu ila rasuli da idan abu ya taso mutane za su dinga mayar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ila ulil amri min da kuma wanda suke shugabanni ne a cikin su to la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da wanda suka san yadda abun yake da sun musu bayanin hakikanin ga yadda matsalar take ga kuma irin hukuncin da ya kamata a ce an ainihin wato dauka asali matsala ce ta taso a karamar hukumar ɗanbarta lokacin da aka zo aka sanya doka cewa duk mutumin da zai yi aure yanzu sadaki ba za a yi da ya wuce naira dubu ashirin ba sana aka haddade iyakar abin da ake so a siya na kaya za a siya kaza za a siya kaza za a siya kaza aka dai faɗi wasu kaya ma'adudar wanda su ake so a siya wurin auren to wannan ita ce matsala ta farko da ta fara ainihin wasu tasowa daga nan kuma sai wani sarki daga cikin sarakuna ya tsakko maganan ƙara aure sama da ɗaya da kuma yadda ya maganganu ni dai ban ji ba amma wasu sun faɗa mu sun ce wai shi wannan sarki mai martaba Allah ya kara masa martaba ya ce idan kana da mata idan ta koda ma in ka koda mata mari to tarama wanda suke bibiyan bbc na ga halittin an turo min dan in saurara ban samu lokaci na saurara ba wayannan matsalolin ne nake so mu magana akan su don tabbatar da abin da yake na daidai a ɗauka shi yasa karatun mata gobe da safe su kuma za mu faɗi hukuk wanda yake kansu wanda ya kamata a ce sun kiyaye dangane da ainihin wasu mazajensu abu na farko shine waccan dokar da aka ɗauko aka sa a matakin farko cewa idan za a yi aure kada sadaki ya wuce naira dubu ashirin kuma wato aka lissafa za a siye kaza da kaza da kaza da kaza wanda lokacin da aka yi tabbatar da wannan ta ɓangaren mata babu wani abu da aka tabbatar da shi kuma ta ɓangaren maza idan yanzu za a yi aure tsakanin ɓangaren miji da ɓangaren iyayen yara suwa suka fi shan wahala gudun aure yana so mai majuna adalci idan za a aurar da yarinya da namiji da zai auro da uba da zai ɗauki aiki ya auren dan Allah a nan kafar suwa suka fi shan wahala iyayen mata to idan ko iyayen mata ne suka fi shan wahala a daidai lokacin aka samar da waccan dokar ta ɓangaren maza ba a samar da dokar ta ɓangaren mata ba wanda za a yi balas idan matan sun ji a jikinsu sanan su ma mazan su ji a jikinsu sanan to ba a yi wa matan adalci ba mafi yawanci idan za a yi aure wahalar da namiji yake amfanin za ka ga kanshi yake komawa zuwa gare ba amfani ba ne da yake komawa zuwa ga iyayen yarinya matsala mafi girma idan namiji zai auro yarinya abin da yake shine kayan da zai auro ta kuma idan ka cire wannan matsala a duk cikin abin da zai na kayan aure babu abin da ya kai wannan kashe kuɗi shine akwai ko akwai yayin da babu abin da ya kai wannan mas'uliyar kashe kuɗi idan mutum ne ma yarinya akwati lokacin da zai aure ta kaso ɗari na amfanin tasa'in da wani abu kan shi yake dawowa saboda idan an kai akwatin gidan yarinyar idan an tashi kawo ta gidansu take barin akwatin ko da shi take zuwa da shi take zuwa sannan kayan wa za a yi ma amfani da shi shi za a yi ma amfani da shi sannan idan aka ɗauki sadaki naira dubu ashirin aka bayar ko hamsin ko ɗari yana jiran idan za a kawo yarinyar a kawo ta da gado da katifa ba ka bane a kawo ta da kulit a kawo ta da tibin bango a kawo ta da dvd a kawo ta da wakeki a kawo ta da gara ma akwai inda na je cikin yawacin da ne a kwanan nan banda da an yi wannan tsawonin ma har tafiyar kuɗi ake ɗaukowa a ɗora a kai wanda ya fi sadakin da musu ya ɗauka ya bayar to in za a yi wancan dokar ta ɓangaren maza wato a ce in za a wuri yarinya sadaki naira dubu ashirin ne zai kaza zai kaza da ita ma yarinya a ɗauko ta tsorata a kawo mai a ajiye mai ita haka ba gado bawa ba katifa ba gara shi ma ya ji da wannan matsalar amma in aka toshe wancan kofar ta san nan su kuma ba a toshe ba gaskiyar magana wannan doka ce da ba a adalci a cikin ta ba wannan shi ne abu na ainihin wato farko da nake so in fara da shi kafin in zo kan ragowar ainihin wato matsalolin yanzu yadda abubuwa suka yi tsada idan yarinya ka za ka aure da ita aka ɗauko sadaki naira dubu ɗari aka kawo ka tambayi duk wanda yake harka ta kuɗi yanzu naira dubu ɗari don allah mai za ta ma a harkar aure da mace idan kai ne za ka aure ba abin da za ta yi to saboda haka in an toshe wancan kofar to wannan ma sai a dawo da ita a toshe ta yayin da aka ce ba kaza ba kaza ta ɓangaren mazan ba za su yi kaza ba to kuma matan sai a cire musu wannan ɗawainiyar sai a zauna lafiya wannan shine an yau duka ɓangarorin guda biyu adalci amma kai kana so a yi maka kuma sannan kai ba kai ba wannan tilka irin kiki masu jiza abu na biyu a ƙarƙashin wannan Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya halicci annabi Adamu ni'ima mafi girma ita ce aljanna amma duk da yadda aljanna take kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa yake allah ya faɗa a hadisin kudusi ya ce a atkul ibadiyar salihina ma la ainihin ba. na yi tattali ga bayina na kirki abinda ido bai taɓa gani ba wala udhunun sami'at abinda kunnanka bai taba ji ba akwai a aljanna Allah subhanahu wata'ala ya aji wala khatara ala qalbi basharin abinda bai taba faduwa a zuciyarka ba kai tunani na ni'ima akwai Allah subhanahu wata'ala ya aji amma duk da yadda aljanna take da ni'imar ta da komai da Allah ya annabi Adamu ya ajiye shi a cikin aljanna sai bai ajiye shi shi shi kadai ba sai da ya hada masa da mata Allah ya ce kulna ya Adamu kun kulna ya Adamu kun anta wa zawjuka aljanna aka ce wa annabi Adamu ya zauna wannan aljannar da shi da matarsa a cikin aljannan ne Allah ya ce masa inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara ba za ka ji yunwa ba ba za ka yi shi. wa annaka la tazma'u fiha wala tadaha ba za ka shigo rana ba ba za ka ji yunwa ba sannan ba za ka shiga hanci ba to duk da yadda aljanna take amma kamalar aljannan ba za ta cika ba su da majdi shi yasa qur'ani bai daina sauka ba a shekara 23 sai da ya ba mutanen duniya labari cewa lallai fa akwai mata a aljanna sannan Allah ya faɗi ma wasu daga cikin sifofin wato yanayin matan da za a je a tarar da aljanna ya ce wa kawai ba a tara ba yan mata ne wanda suke tsare kun juna ta bangaren shekaru sannan ya tabbatar da cewa yan matan nonansa a tsaye yake ko faduwa baya yi sannan Allah ya faɗe su ce wa hurul in ka amsalil lu'lu'il maslo to shi sa, yayin da ko ɗan adam ya zo gidan duniya idan a aljanna yana da buƙatar macen da zai zauna da ita to min babu aula kuwa a gidan duniya ya fi cancanta ya zama to yana da alaƙa da zai zauna da mace kafin ainihin wato aljanna sannan kowane irin abu Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai ne ƙwallon ƙwallon ba abin da ba shi da negative da positive ke sa ya shi wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun kowane irin abu mun halitta shi dangogi ne guda biyu akwai namiji akwai mace Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai ne kwallon kwal wanda ba shi da ainihin wato nabiyinsa to shi yasa za mu ga a ƙarƙashin wannan da Allah ya tashi wajen maganan aure sai yake uhilla lakum lailatul siyam ar-rufs ila lisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna sai yake su mata libasun tufafi ne a gurin maza mazan ma tufafi ne a gurin mata duk mutumin da yanzu ya dauki kaya ya sa a jikin shi karanci kayan ne masa abu uku abu na farko zai kare masa tsare kenan daga lokacin da ka rasa mace baka da mace akwai sau'a muni ta tare da kai abu na biyu sa kaya yana samar da kai ka zama mai mutu yanzu yadda ake cikin masallacin nan da wani zai tashi ya kwabe kayansa sa sai dai a fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an samu matsala sannan abu na uku da ka sa kaya aka ganka to za a ga mutum mai mutunci mai kwalliya ya sa kaya kwalliya shi ya sa a gurin zaɓar mace duk mutumin da ya san abin da yake yakan zaɓo matar da take tana da kwaliki ne ba wacce take da kyau a ido ba kamar yadda in ka je siyan yadi ba ka kallon yadi mai kyau a ido wanda za ka zo ka danna shi a ruwa da ka wanke shi ka wanke kuɗinka kakan dubi wani yadi ne ya fi nagarta sannan ka siyo shi to haka a babin zaɓar mace ya kamata in za ka zaɓo mace ka zaɓo mace mai nagarta ne ba wacce take da kyalkyal a ido ba ta yadda in an saka ta a ruwa aka wanke ta rana sai ka da kayan wanke kuɗinka amma mutum zai je siyo yadi a kasuwa ba zai yadda ba can yadi ya dauke shi ya siyo yadin matuƙar yadin bai da kwaliki amma yanzu da yawan mutane a babin mu'amala ta aure kyan mata yakan ɗauke su ta auro matan koda ko da gaba idan suka zo za a samu ainihin wasu matsala Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah ya kiyaye to shi yasa a ƙarƙashin wannan Allah subhanahu wata'ala sai ya shar'anta a yi aure duk lokacin da kuma Allah ya hana wani abu ya ce kar a yi to sai kuma ya kawo musanya a madadin abin da ya hana ya ce a bai Allah ba zai hana abu kaɗai ba ba tare da musanyar ba in ya ce kar a yi zina to sai ya kawo makwafi shine a yi aure a maimakon zina in ya ce kar ai kaza sai ce a bashi sai ga kaza a maimakon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana to shi yasa a ƙarƙashin wannan cewa ai aure sai Allah madaukakin sarki ya yadda cewa za a yin aure daga biyu uku hudu idan mutum ba zai iya ba shine ainihin wato ya adalci sai ya tsaya ga ainihin wato mata ɗaya. Allah ya faɗa a suratul nisa'i yake wa in khiftum alla tufsidu fil yatama fankihu ma qaba lakum idan kun ji tsoron ba za ku yin adalci ba dangane da marayun da suke karkashin ku wanda kuka kula da su sannan suka taso lokacin aure yayi kaji kana so za ka aure yarinya Allah ya ce ku aure abin da ya muku daɗi wato masna bibiyu wa thulatha ko uku wa ruba ko hudu idan mutum ba zai iya bane Allah ya tafi in kifin Allah ta'adilu idan kun ji tsoron ba za ku iya yin adalci ba to fa ta to mutum ya auri mata daya aw ma malakat aymanukum ko abinda wato damar ku ta mallaka zalika adna Allah ta'ulu wannan shi zai sa kamar yadda wasu malamai suka ce ba za ku tara iyali ba ko wannan shi zai sa wato ba za ku yi ainihin wato karkata zuwa ga ainihin wato zalunci ba to yayin da musulunci ya ce a ƙara aure bai bar ƙofar haka kawai a buɗe ba kowa yadda ya ga dama saboda kafin zuwan addinin musulunci shi musulunci da ya zo ya ce a tsaya ga mata hudu tare da ƙa'ida kafin zuwan addinin musulunci su matan ko gata ba su da shi ma ta yadda da mutum yana da damar ya auro mata sama da ɗari ya tara a ƙarƙashin shi Allah ya zo ya sa wannan ƙa'idar sannan da kafin zuwan musuluncin mutum yana da iko matar sama ma matar Allah ya zo ya hana yake wala tankihu ma ka aba'ukum uku, minin nisai illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa a sabila to shi yasa sai malamai suka ce duk mutumin da yake da mata ɗaya yana so ya je karo wata za ta zama ta biyu ko yana da ta biyu yana so zai biye karo wata za ta zama ta uku ko zai karo ta hudu to akwai abubuwa guda hudu da dole su yaki a abu na farko shine kada adadin matan ya wuce guda hudu yayin da kake da mata guda hudu haramun ne ka je kana neman wata mata da sunan aure za ta in ba yaudara za ka ba me kai ta me kai ta wannan shine abu na farko abu na biyu a ƙarƙashin wannan shi ne ya zamanto kana da lafiya a matsayinka na ɗa namiji da idan mata biyu ne za ka iya biya ma kowace bukata an ka tsaro ta uku ta ɓangaren kwanciya da su a matsayinka na namiji idan ba ka da sha'awar da za ka iya gamsar da mata biyu ko uku ko hudu ta ɓangaren zamantakewa to haramun ne mutum ya zai ɗauko mata biyu ko ukun ya tara mu da muke wannan matsayin mu muka san matsalar da ‘ya'ya mata suke fuskanta matsalar da ba sa iya zuwa su faɗa ma iyayensa da suka haife su mu suna zuwa su faɗa mana da yawa daga cikin iyaye sun ɗauka cewa ana yin aure ne don abinci kaɗai yarinya ce a ɗauke ta a aurar da ita wani dalili ya sa lokacin da kake uba ka ɗauki yarka ka auren mu wani sai don yarinya tana da buƙatar da kai ubanta Allah bai da kai wannan mu'amala da ita ba wanta aninta babu wanda aka yi wannan mu'amalar da ita sai mijinta to sai ya zama to mace ba ta samun kulawa ta bangaren samun biyan bukatar ta da bangaren ɗa namiji sai ta ɗauko ƙara sai ta kawo gidansu sai iyayen sai wai mai talaka bayan ko ta raka komai fa inda dan ana aurar da 'ya'ya dan abinci ne ai kaso ɗari daga cikin yara kaso casa'in ba za a aurar da su ba dan ba iyayensu sun kasa ba su abinci ba ne sai dan suna da wata buƙatar da iyayensu ba za su iya musu ba sai dai maza amma sai a ce yarinya mai talaka bayan ku yarinya ta riga ta rasa komai to wannan yana daga ciki sannan abu na uku shine dole mutum ya zamanto zai iya yin adalci abin da ya yi ma wannan zai ma wannan abin da ya ma wannan zai ma wannan ta bangaren ainihin wato siyarwa Maganar daidaita soyayya yadda kake son wanci ka ji haka kake son wanci Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da babu wani dan adam da zai iya yin wannan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu ba za ku iya kwatanta ko daidaita adalci na soyayya a zuci ba yadda kake son wanki, haka kake son wanki saboda kowace idan kana daga cikin mata biyu ko sama da biyu da irin mu'amalar da take maka da irin kirkinta da irin alherinta to shi kuma dan adam yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi shi duk mutumin da yake kyautata masa to za ka ga ya fi gawuwa zuwa gare shi shi yasa sai ka ga akwai mutanen da ababi na rayuwa saboda sun iya mu'amala ko da da kana kin su idan ka matso kusa da su to sai ka kaunace su akwai mutanen da saboda rashin iya mu'amalar sa a rayuwa ko da kana kaunar mutum idan ka matso kusa da shi kuma sai ka ji kana kin saboda ba su iya mu'amala ba to a cikin mata ana samun irin waɗannan matsalolin sannan abu na hudu dole ne ya zamanto idan kana wato sana'a kana samun naira dubu biyar a wata ne za ka je ka ɗauko ɗar mutane to kai ƙoƙari ka nemo ma kanka wata hanya wacce dubu wata biyar za ta ƙara shigowa don nauyi zai samu domin malamai sun tabbatar da cewa dogaro ga Allah dole a samu wato al'akhadhu bil asbab riko da sababi sannan zuciya ta yadda cewa kuma sababin ba zai aiki ba sai idan Allah subhanahu wata'ala ya yarda wannan yana da nasu to yanzu babban mushkilar da take faruwa ka duba da kyau ka gari wani sai kaga Allah ya bashi halin da zai iya ciyar da mata ɗari idan ana cewa amma ba shi da ƙarfin sha'awar da zai iya gamsar da mata biyu wani kuma sai kaga yana da ƙarfin sha'awar da zai iya gamsar da mata hudu ma amma kuma ba shi da hanyar da zai iya ciyar da mata hudu to yadda wannan ya zama jarrabawa a kan shi ya haƙuri ya tsaya da mata ɗaya haka ma wancan ya zama jarrabawa a kan shi ya yi haƙuri ya tsaya da ainihin wato mata ɗaya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce ya ishe ka zunubi ka wulaƙanta mutumin da ɗaukan nauyin ya rataya a kanka duk mun karanta hadisi cewa annabi ya faɗa cewa wata mata ta shiga wuta saboda wata magi ta ɗaura magiyar bata ciyar da ita ba bata sake ta ba ta je ta ci ƙwarin da ke ƙasa har sai da magiyar ta mutu saboda wannan allah subhanahu wata'ala ya saka ta wuta idan yanzu saboda wannan kadai Allah zai saka wata wuta ya kuma wanda ya je ya ɗauko ɗar wani ba halin da zai siyar da ita ba zai iya riƙe ta ba kuma ya ba da dama wani wanda zai aure ta ya riƙe ta ya aure ta don shi ya huta shi ne min ba da aura shi yasa ƙasashen turai da kuke ganin su duk da mutane ne musulai maɓannata ba ko lokacin da za ka ga mutum maɓannaci ne amma Allah subhanahu wata'ala sai ya daga masa kafa saboda wasu khairatu da yake da shi nan da can da can da can da can da can akwai wani gidan rediyo da ake ce masa wal jama'a FM duk ranar talata kwana biyu ne karatun ya tsaya saboda bana nan ina musu karatu daga karfe biyar karfe uku na asuba zuwa karfe biyar na asuba sai kuma ranar talata akwai wani gidan rediyo ana ce masa wato alkitabu wa sunna shi kuma ina musu karatu karfe hudu zuwa karfe shida yanzu idan kana magana da mutanen da ke can akwai abubuwa guda biyu wanda yana daga cikin haƙƙin da ke kan al'ummar musulmi su kula da su annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin ya bar duniya sai da yake allah yana kawo ƙaran mutane guda biyu masu rauni a gurinka yace akwai almar'a wato mace da kuma maraya yanzu me yake faruwa a irin wayannan kasashen sai kaga yadda suke ba mace wato fawari ki hamma ya riga ya wuce ka'ida wajen kula da haƙƙinta yadda suke ba ƙananan yara wato kulawa har ma ya wuce ka'ida wajen kula da ainihin wato haƙƙinta yanzu idan kana zaune a Amerika za ka baro Amerika ka dawo najeriya indi 'ya'yan a can ka haife su to a ka'ida ba 'ya'yan najeriya ba ne 'ya'yan Amerika ne idan za ka baro can sai ka zo in basi an ta dogon turanci kunna kafin a yadda yaran su fito sai an lura da lokacin karatu lokacin ma da za ka tafiya lokacin hutu ne ko ba lokacin hutu ba ne ya ma kamata yaran su tafiya yanzu ko bai kamata ba idan yaran suka taho to embassy da ke nan Najeriya nasu wala dole duk inda yaran suke ke sun sani kuma akai yi za a dinga ganin tura masu jajayen kunne suna wulki to alai za su sun zo ganin yan kasar su ne don su a ka'ida mutum da an haife su a can ba yan nan ba ne yan ina ne yan can ke sa wani abu na gobara ko ruwa ko ambaliya yana faruwa saboda nan yaran biyu uku da suke wannan yankin yanzu nan za ka ga sun iya sa an tashi an kai ɗauki gurin ba su yadda ba waɗannan yaran su salwanta suna kula da bibiyar abin da ya shafi ainihin wasu haƙoƙinsu to wannan yana daga ainihin wasu ciki don haka a ƙarƙashin wannan malamai sun yi magana akan abin da ya shafi hikima da dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ƙara aure amma kafin a ƙara dole sai an yi la'akari da wayannan abubuwan guda hudu kada matar ka ta wuce guda hudu idan suka kai hudu kaje kan nemo ta biyar ka ƙara to yanzu yi haram Ne kenan na biyu ya zamanto za ka iya yin adalci ta yadda abin da aka yi ma wannan sai an ma wannan ko ta bi ka ko ba ta bi ka ba in dai haƙƙi ne aka ba wannan sai an ba wannan wannan ita ce ƙa'ida na uku kana da ƙarfin sha'awar da za ka iya biya wa dukkan matan bukata ba tare da kowace ta fito ba na hudu kana da hanyar da za ka iya ciyar da su yanzu kwanan nan wani bawan Allah ya kira ni wani lada ne fa a wani masallaci ba ba yana so in rena al'amarin ladanci ba ne a'a ladani babban mutum ne a gurin Allah tunda hadisan da suka zo akan ladanci sun fi yawa sama da hadisan da suka zo akan limanci a duba littafin Salihi salihin ila rabbil alamin na babban malami da abdussalam bani za a ga littafin hadisan da ya kawo akan matsalar kiran sallah yana makaranta albashinsa bai wuce naira dubu goma sha biyar ba a inda yake aiki yana da mata ɗaya yanzu ya ji ya cimo zai ƙara wata matar don girman Allah ka faɗa min yadda bayan an yi aure ba za a shiga rigima ba yanzu kwanan nan wani ɗalibi ya zo ya same ni ya ce min zai aure shi kankin kanshi ba idan aka fi shekara ta zago in ka ga yadda ake kalma karama kafin a haɗa kuɗin registration ɗin da za a je a biya a makaranta abin ya ba ka mamaki sai ku haɗu da shi ya ce ma ya rantse da Allah tun da ya sha ruwan liftin da safe bai sake cin abinci ba ga yamma ta yi amma kawai sai na biya bulla wai yana neman aure kuma ni ake so a tafa gaba a kan matsalar neman auren da ya zo na ce to wai ma masa ce ta matsa cewa dole sai auren nan saboda shekaru ya ja na ce to ban sani ba da ta matsa dole sai kaya aure ta kuma matsa dole sai an wato ta kawo kuɗin da za a auren na ce yanzu da kai da ita wa yake buƙatar taimakon wani Nace, ce ita ce take buƙatar taimakonka ba kai wanda take buƙatar taimakonka taimakonta na ko da iyaye sun ce a yi abu to ana yin biyayya ne gare su matuƙar abun bai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan na biyu ya zamanto kana da iko akan yin abu. na ce yanzu idan ma maka tace dole sai ka tashi ka tafi aikin haji shi ke ne sai ka sa rigima kai ka shiga bala'i yanzu ya ra'ayi ka tafi aikin haji na ce masa akwai ka'ida da malamai suke ta walaita wajibin bilastidari wala muharramin ma'asirari in ba ka da iko akan abu babu wajibi akan shi sannan idan akwai haramun wato in akwai lalura akan abu haramun ta riga ta faɗi ku na zaunar da shi na ce masa yanzu kaga kuɗin gaisuwa kaɗai ba cika karɓar naira dubu goma ba daga dubu ashirin ake karɓa da yake nan na ce sadaki yanzu ba a sawa ƙasa da dubu hamsin in na budurwa ne daga dubu hamsin saba'in ɗari haka ake sawa sannan mutanen da za a tashi a tafi auren nan ba a nan garin ba ne wani gari ne mafi karanci da kuɗin da za a je a kai masa na gaisuwa da ɗan alherin da za a je a tun da an ganku daga birni kun sha manya-manyan riguna ai ba za ka zo ba kawai ka baza babbar riga ka kai dole kawa mutanen nan wani ihsani na ce kaga tsakanin su da dawowarsu dubu arba'in da da kuman da za su sha a mota da abincin da za su ci sannan yanzu dole ne idan aka sa sadaki abin da zai biyo ba sannan na ce yanzu za ka zo za ka yi amfani daga inda za su gane kana da mutuncin da auren zai ruku ko ba zai ruku ba daga kayan da za a yi a ɗauka a kai gidan su yarinya lokacin ne za su gane su da suka baka za ta yi rike ta ko ba za su yi rike ba mace masa kuma ka sani yanzu duk idan aka tashi mutanen da duk kasan ana mu'amala da su za su dafa ma gudunmuwa za su baka matsalan auren nan kaso ɗari kaso tamanin tana wuyanka gudunmuwa da za a baka bai wuce kaso ashirin ba kuma da an kai ka an baro nan <laughs> da aka yi auren abokanka suka rako ka da 'yan ledojinka ka samu wani dan dandamalin kofa ka hau kake so jama'a ha za su raku baini wa bainiku ka shige gida to daga nan su ma sun kama gabansu an bakka na ce in gari yawa idan baka da wani abu da zaka je ka bugu ka yi yarinyar na ce wallahi akwai matsala kuma bahaushe yana wata magana ya ce da babu a'a ina da babu da ango da amarya ba za su zauna a ɗaki ne ba ko dai babu ta tafi ka amarya da ango ko amarya ta tafi kamar ango da babu wallahi dole cikin biyu sai an yi daya nake ka ganin yanzu yarinya tana zane-zanen fulawa a hannunta tana yawon da nake son shi har cikin jiki jinin jikina ya da an ban gashi ba ko barci ba na iya yi ya fana dan zuciya ta ya kafa no ya waye nake wallahi duk idan aka yi auren in ta zo idan ba ka samun birki to kuma ba za ka gane wani yare ba in ba wannan ba na yana da kyau ka fahimci wannan ka gane wannan Yana fatar an fahimta da sai ka ga mutum ya zo ya tara wa kansa rigima wani ma ka rasa sanin ya aiki me yasa iyaye suke cewa ba sa yadda a yi aure sai an yi kaza sai an yi kaza saboda al'adan ma'anan kasar mafi yawanci ba kowa ba ne daga cikin maza idan zai yi ɗinki a sanda zai yake daye dinki wa matashi wani zai ɗinki guda goma sha biyu a shekara amma bai mata shawa ba ɗaya ba wannan kayan da za a kawo ta da shi na akwati shi ne za ta dinga maintenance wanda za a yi mata a sallah ƙarama da sallawa babba sai ta dinga haɗawa da wa'incan kayan tana yin ainihin wasu amfani da su to don haka sai malamai suka ce akwai dalilai guda goma zuwa sha uku da saboda su Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda cewa ainihin wato a ƙara aure abu na farko bai daga cikin ainihin wato abinda hankali zai iya ɗauka Allah ya halatta wa bayi abinda babu maslaha a cikin tunda Allah ne yake fanki ma saba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in kuntum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum bai taɓa yi wa Allah ya shar'anta wa bayi abinda babu maslaha a cikin shi tun da kaga Allah ya ci a yi to akwai maslaha da dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ci a yi amma da Allah ya ci a yi to bai barin abu kuma haka kawai sai ya sa masa ka'ida da sharafi yadda abin kuma zai tafi ba tare da samun ainihin wato matsala ba wannan shi shi ya sa malamai suke ainihin wato cewa wanda ya halitta ya fi kowa sanin abin da ya halitta da kuma tsarin da halittar ya kamata su tafi a kansa domin su ƙasashen turai matsala na cewa mutum ya tsara mace ta wuce ɗaya su suna kallon shi a matsayin zalunci tunda kamata ya kowa ya zama matarsa sanawa ɗaya amma mutum yana da mace ɗaya a gida matansa kuma na waje sun fi guda talatin to wannan kuma mu'amalar musulunci bai yadda da ita ba matansa a waje sun fi guda talatin amma matarsa a gida ainihin wato ɗaya ce wannan yasa yanzu ana samun mata musulmi ne sai kaga suna auren kiristoci idan ka tambaye su sai su ce maka dalilin su shine wai shi kirista baya yin kishiya idan ka aure sau da ka ta kwammace gara ta auri kiristan da ba zai auri wata ba da ta auri Musulmin da ba ta da tabbas gobe zai iya auri wata wannan ita ce babban musifa ta farko Allah madaukakin sarki ya kiyaye sa Allah ta'ala ya ce wa asirru qawlakum aw ya'ru bi innahu alimun bi zati sudur yace ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wanda ya halitta ya fi kowa sanin abin da ya halitta shine wanda yake kwararre ya san abu cikin sa da bayansa kuma ya fi kowa ainihin wato tausayi da jin sannan yake wa annahu huwa adhaka wa abaka Allah shi yake sa mutum dariya kuma ya sa ka kuka duk wanda Allah yake sai yayi kuka babu wanda yake ya hana shi sai yayi kukan kuwa wa annahu amata wa ahaya kuma shi yake kashewa ya raya sannan wa annahu khalaqa az-zawjayn az-zakara wal unsa sannan shi ya halitta dangogi guda biyu akwai namiji akwai ainihin wato mace abu na biyu a ƙarƙashin wannan shi abinda ake so shine at-taslimu li hukmi wa rasulihi zahiran wa batinan mutum ya miƙa wuya ga abin da Allah ya hukunta a koyansa da kuma bayyanansa shi yasa Allah ya ce inna ma kana qawlan mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na duk lokacin da Allah da Annabi suka yi kira suka ce da abin da za a yi to mutum ya ce sam'an wa ta'atan ma dama shi musulmi ne sannan Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin bai taɓa yiwa ga namiji ne an sunan imani ko mace idan qadallahu wa rasuluhu idan Allah da annabi suka hukunta amran wani al'amari ya ka kawo amran na kira a siyaki na sharafi ga iza Allah ya ce wa man ya'tillahu wa rasuluhu duk wanda ya wa Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan mutumin ya bace bata a fili wanda zai bukatar fassara ko tafsiri ko karin bayani to da ka kai in ba ka da halin da zaka tsara aure sama da daya to wani yana da hali kuma kurkwamin din da aka faɗa ya cika ka bashi shi ya kai da ba za ka iya ba kenan ka tsaya a ba za ka iya ba amma ka fito kai suka abinda kuma Allah ne ya tabbatar da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar da shi to gaskiyar magana kuwa akwai ainihin wato matsala Allah madaukakin sarki ya kiyaye abu na uku shine yayin da musulunci ya haramta zina haramtawa mai tsanani saboda abin da ke cikin zina na mafasili da yake ainihin wato biyowa sai kuma ya halatta ainihin wato cewa to yanzu za a yi ainihin wato yin aure abu na hudu shine a ta'adidu laysa fi al faka a ƙara adadin mace ya wuce sama da ɗaya, ba matsala ba ce ta addinin musulunci kaɗai wato matsala ce da ta tabbata tun kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan abu ne sananne wajen wasu ainihin wato al'ummomin ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira Allah ya tsara masa yadda yake qala Sulaiman bin Dawud alaihi salam annabi Sulaiman ya faɗa wa ala nabiyina as-salatu was-salam annabi Sulaiman yake la atufanna al-laylata ala 70 mar'a yace a wannan daren sai na zagaya na sadu da mata guda saba'in a watar waye su na mar'atan kun ga annabin Allah annabi Sulaiman shi yana da mata da sun kai guda saba'in ma saboda su annabawan Allah sun fi kowa karfi karfi na jiki da karfi na sha'awa shi yasa mutum yana da karfi na sha'awa in dai ba ya wuce ka'ida ba to wannan ba abu bane da ya kamata a zarge ka abu ne wanda yake abin da ake ainihin wato san sa wa fi riwayati a wata riwaya ni asmar'a talidu kullu mar'atin kowace mace za ta haifa min hunna daga cikin su gulaman yuqatilu fi sabilillahi yaron da zai tashi dan yayi yaki dan addinin Allah ya daga faqila lahu wa fi riwayatin qala lahu al-malik sai mala'ika yake masa kul in sha Allah ka ce in Allah ya yarda falam yaqul da annabi Sulaiman zai zagaye matan yi sadu da su bai ce in Allah ya yarda ba فطاف بهن فلم تلد منهن إلا مرأة واحدة نصف sai mata ɗaya daga ciki maimakon ta haifi mutum sai ta haifi rabin mutum shi yasa an mutum ya duba addu'a'ul bayan a cikin suratul sa'ad karkashin fadin Allah ta'ala wa qalb wa laqad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyyi jasadan thumma ana da kuma wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika garan illa in sha Allah allamatul qur'ani allamatu shinkiki ya faɗa ya ce wannan shine abin da ya tabbata amma da da ake jingina wa annabi sulaimani abu kaza ya faru duk ƙarya ne ba daidai ba ne kuskure ne sannan abu na biyar mutum ya iya auro mace Kunun ta kunu zaujatul a asima ka iya auro mace matar da ka auro ba ta haihuwa rashin haihuwan nan da ba ta yi abu ne zaɓi ne daga gurinta ko jarrabawa ne daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala jarrabawa ne kuma ka bincike mata ka ji za ka ji irin damuwa da mata take shiga lokacin da ta zo Allah ya jarrabe ta da rashin haihuwa a wajen haihuwan nan kuma Allah ya kasa mutane gida hudu yace lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha halitta sama da kasa ba na kowa bane na Allah ne shi yake halitta abin da ya ga dama wani idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ya bashi ƴaƴa mata zalla wani ya ba shi ƴaƴa maza salla wani ya haɗa masa ya ba shi maza ya ba shi mata wanda Allah ya ga dama kuma ya sanya shi bakararre ba zai ainihin wato haihuwa yanzu dan girman Allah idan ka awo mace Allah ya jarrabe ta da rashin haihuwa idan aka ce mata ɗaya ƙwallin ƙwal za a zauna da ita da a ci gaba da zama da ita a ba ta haƙuri a lallashe ta a nuna masa wannan jarrabawa ne da a sake ta a auro wata wanne eh ba za ka gane haka ba sai ran da kai ma yarinyar ka tarbiyya ta girma ka aurar da ita Allah ya jarrabe ta da rashin haihuwa wani ya sako maka ita ya karanta ina zaune wani kira ni da alaga ta malam naji ina neman wata yarinya to tsakanin gidansu da babban yayanmu akwai dan problem to sai ita babban yayan shi sai ta tsaya cewa ba zai aure yarinya ba sai dai ne wata to ya je ne nemi wata yarinyar aka yi aure ana nan zaune lafiya ya ce da san da yarinyar ma ta zo wallahi yar bid'a ce amma ne saboda shi ta biya ta zama ahli sunna sosai ya ce amma shi har yanzu ya fi natsuwa da wacce kuma shi ya riga ya tsara gidansa na mata biyu yanzu ni kaɗai ya yadda fata wata, saboda haka ni ne kaɗai yanzu zan faɗa ne wallahi tallahi bai yadda da magana ta don girman Allah in ba shi shawara shi da yanzu yana san wata kuma shi ba zai iya karo wata mata ba ya za a yi ya saki wannan ko kai ya saki ta sai na ce masa to yanzu da Allah idan auren nan wata ne ci gaba shi dai wata uku ne na ce yanzu kai za ka so wani ya zo ya auri yarka wata uku da auren ta ya sako maka ita ya ce ba zai so ba na ce to ai abinda ba za ka so a yi maka ba kai ma ya kamata ka ji tsoron Allah ka kiyaye kasar ne wani shine sa'ida kawai na ce masa na biyu so da yawa ka iya san abu abinda kake so sharri ne a gurin ka baka sani ba kuma ka iya san abu abinda kake ki alheri ne amma Allah ya san wannan sai baka sani ba nace dan girman Allah akwai wani laifi da take masa ne ita yarinyar nan a matsayin ta na mace yace babu nace to ka da Allah ita wancan din idan akwai alheri tsakanin kai da ita a addinin ka da rayuwarka da lahira ka Allah ya hore maka abin da za ka yi auren in babu kana roƙon Allah ya cire mata san ka daga zuciya in Allah da Allah zai sa maka mafita wannan shine yana daga ciki to kaga ta iwa ka auro mace Allah ya jarrabe ta ba ta haihuwa ɗaya daga cikin dalilan da ya sa musulunci ya buɗe kofa na a tsara aure da a sake ta a samu matsala ga matsalar da take ciki na damuwa ba haihuwa sannan a ƙara mata damuwa na saki sannan da 'yan uwanta da danginta za a ƙara musu ne damuwa to a maimakon a rabu da ita akan abin da ba yi ba ne daga gurin ta jarrabawa ce daga gurin wa daga gurin Allah sai a riƙe ta a ci gaba da mu'amala da ita sai a ƙaro ne sai a ƙaro ainihin wato wani auren wannan yana daga ciki sannan abu na shida shine yakan ainihin wato faru ya gittowa mata ya zamanto kana da matsi kaga tana jinin al'ada ko kana da matsi haihuwa ya zo mata bayan haihuwa ya ya dauke kaga jini ya ci gaba da zuwa bai dauke ba ko kana zaune tare da matsi Allah ya sarrade ta da rashin lafiyar da ba za ta iya ainihin wato saduwa da ita ba kuma gashi kana jin tsoron kai ba za ka je kai zina ba za ka iya fadawa kuma cikin wani bala'i yanzu da musulunci ya buɗe kofa ya ce a ƙara aure ba saboda irin waɗannan masayi ɗin ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe kofa ya ce ainihin wato a ƙara aure kuma za ka ga ai duk mutumin da yake da mata biyu idan ɗaya tana da matsala yanzu yana da wani mafita kobe da shi ba ke sa ba wuce ce gida biyu maganin gobara ba ran da ɗaya ya samu matsala ba sai ka koma ɗaya ba amma in gida ɗaya ne fa shikenan an samu matsala shi yasa yake wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adam fa'tidu lin nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin abu na bakwai da musulunci ya sa yake a ƙara aure wato sababi ne da ke sa al'umma ke yawa kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa yace ta zawaju alwaluda ku auri matan da kuke so kuke son ku saboda annabi yace zan yi alfahari da yanku ranar tashin alkiyama a irin wannan mawkifin ne nake cewa ko da annabi yake zai yi alfahari da yawan mutane da ka je ka kawo ɗa ka kasa ɗaukar ɗawainiyarsa haƙƙin da Allah ya ɗora maka a kan shi ka ji ɗauka wanda gara ka kawo yaron ya bi maka sauki kuma a sati biyu da ya wuce ko wata daya na yi wa mata daura a tudun wada hukukul abna alal aba haƙƙin iyaye wato ɗaya da ke kan iyaye domin malamai da suke karantarwa kullum in za a yi magana sai dai kaga ana maganan haƙƙin iyaye akan ƴaƴa ba a maganan haƙƙin ƴaƴa akan iyaye har da yawa daga cikin iyaye sai suka ɗauka ɗari bisa ɗari su suke da haƙƙi akan ƴaƴan da suka haifa ɗan da suka haifa bai da wani haƙƙi a kansu wannan ya ba wasu iyayen dama shi ga haƙƙin Allah ma shiga ciki Allah ya ce a abu kaza annabi ya ce a abu kaza saboda uba yana takaman ya haifa ya manta shi kuma Allah ya kamata ya takaman ya halitta sai ya miƙe ce ba za a yi ba shi ba halitta shi aka yi ba shi haifa yi akwai kuma wanda ya halittar wanda ya halittar shi yake ga yadda yake so a yi shi kuma saboda yana takaman ya haifa shi kuma yake mahalittun a saba mai shi kuma ga yadda yake so a yi kuma baka yi bai su ya tsine ma albarka to da yawa daga cikin iyaye ba su san cewa idan aka tsaya gaban Allah ba da kai da ɗan da ka haifa kafin Allah ya tambayi ɗanka cewa ya saba maka kai uban kai zai fara tambaya akan haƙƙin ɗanka kai zai fara tambaya akan hakkin ɗanka yanzu duk yaran da ka gani a garin nan suna iya ɗaukar makami yanzu su tsari mutum a zo a yi shara a kora kuwa don girman Allah san da Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗauki yaran ya ba su lokacin yaran da makami suka zo hannunsu duniya lafiya lo Allah ya ɗauki 'ya'yan ya ba su ba haka ya ba su yaran ba akwai yadda aka yi daga baya yaran suka zama haka to yadda aka yi yaran suka zama haka idan akwai sakaci daga gurin iyaye mas'uliyar da Allah ya ɗora musu na yaran ba su ɗauka ba har yaran suka zama haka to wannan ya zama wajibi duk ran da aka je gaban Allah aka tsaya iyayen sai sun matsiya Allah bayani a gaban shi aka yi haka idan ka ga yanzu yaro zai zukar tabar ganye ko ya ɗauki giya ya kora ko kaza ko kaza san da ya zo duniya duk ba wannan lafiya lau Allah ya ɗauki sanin ya baka daga baya ne yaron ya zama haka idan ka ga yarinya ne za ta iya sa kaya ke matsu ke rashin mutunci to da ba haka ta zo duniya ba yarinyar lafiya lau Allah ya ɗauke ta ya baka daga baya yarinyar ta zama haka to za ka yi ma Allah bayanin yadda aka yarinyar daga baya ta juye ta zo ta zama ainihin wato haka yanzu a nan arewacin najeriya yanzu babban abin da yake taimakon mutane idan wata matsala ta taso ai population din da mutane suke da shi ne yawa lokacin da matar wancan wanda ta wuce mai malfa ba cewa sai ba an zo an tara almajiriya arewacin najeriya ban da bara da waye da waye ba abin da suke sashe ba ta san wayannan mutanen da aka tara ba suna da amfani akwai emergency da zai taso saboda haka da emergency ya taso lokacin zaɓe sun ga amfanin wannan yawan ko ba su gani ba sun gani to shi yasa sai ka ga ko tsoho ne wanda yake da yara talatin da biyar ko arba'in a layi sai ka ga ya fi ƙarfin wani yaro ya kalle shi mai rashin kunya saboda in ka mai rashin kunya sai dai ka yi ka ba unguwa ka san yaran shi sai sun ɗauki mataki a kanka amma idan ɗanka kwal kwaya ɗaya ne kwal to kaga an samu matsala shi yasa mutanen annabi shu'aibu lokacin da yazo yana musu wa'azi suka ce qalu ya shu'aibu ma nafaqahu kaseeran mimma taqul mu fa da yawan abin da kake faɗa ma ba magani muke ba walaula rahatuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi ba dan jama'ar ka ba wallahi da mun yi maganin ka kuma kai ba yadda za ka gagare wannan jama'an ne annabi lutu yayi gurin yace law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid da ake ina da wata jama'a da zan iya haɗa kai da su in yake ku wallahi da nayi yi da shi yasa za ga ko mai karantarwa ne ya rasa mutanen da za su dafa makarantar wasa baya to an riga an samu me an samu ainihin wato matsala yanzu yau kasar tana ba ita ba ce kasar da tafi kowace ƙasa yawan mutane a duniya yanzu wannan population din nasu yana taimakarsa a duniya ko bai taimakon yana taimaka musu kasashen da yanzu suka je suka yi family planning na mutum matarsa ɗaya ko ‘ya'yansa guda biyu yanzu daga baya sun fahimci wannan kuskure suka yi cewa bai kamata su sake maimaita wannan kuskuren ba shi yasa yayin da yanzu ake ganin kasashen afirka baƙaƙen fata kullum adadi na mutane ƙaruwa yake kuma in aka bar wannan adadin na mutane su gaba da ƙaruwa nan gaba barazana ne ga duniya to shi yasa sai kaga lokaci bayan lokaci ana bullo da bala'in da zai rage mutane san aje a hada rigima a yaki a rage adadin mutane san aje a bullo da wata cuta da rage adadin mutane san aje a hada kaza a hada kaza san aje a hada kaza a hada kaza wannan yana ciki abu na ainihin wato takwas wanda yana ainihin wato ciki a ta'ayiwa shine an kunan rajulu an yakuna an anna ar-rajula yakunu musta'idan lin mutum ya iya kaiwa wani lokaci na ainihin wato shekaru amma kuma yana da ƙarfin da zai iya haihuwa idan mutum ya auri matarsa ta farko akwai shekarun da za a iya kaiwa sai ka ga ita sha'awar ta ma riga ya fita jikinta ita ba za ta iya haihuwa ba amma shi a matsayin nawa? na namiji har yanzu yana da ƙarfin sha'awa a jikinsu kuma zai iya haihuwa yanzu yana faruwa ka ga mutum kana tsammanin tsoho ne ba zai iya koma sai ya aure yarinya ka ganta da ciki yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa to wanda matarsa kwaya ɗaya ce ita shekaru ya ja ba ta da sha'awar da ba ma ta buƙatar saduwa ga namiji sai aka toshe kofa aka ce ba maganin ƙara aure yanzu shi an cutar da shi ko ba cutar da shi ba an cutar da shi kuma daga ƙarshe a maimakon a buɗe kofa sai ya aure in ba sa'a ba sai ga shi ka ganshi tsoho ne sai dai kuma ka ga yana mu'amala da yara ta hanyar da bai dace ba dan ba wanda ya sai hana alaƙa tsakanin namiji da mace ko ta faru ta hanya mai kyau ko ta faru ta hanya ainihin wato mai kyau sannan abu na ainihin wato ainihin wato tara shine Allah subhanahu wata'ala ya ba ainihin wato mazaje wato ƙarfi na sha'awa sama da yadda ainihin wato mata suke shi yasa aka ba da dama cewa maza za su iya auren mata sama da ainihin wato biyu ko uku har zuwa ainihin wato hudu sannan abu na tara shine adadin mata a cikin society yanzu karuwa yake kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama ya faɗa ya nuna cewa yana daga cikin asharatu sa'a za a samu kasaratun nisa wa illatun rijal maza za su yi mai za su yi kaɗan mata za su yawa yanzu ranar da bam ya tashi a masallacin sarkin kano a sumiyar masallacin tun daga ƙasanta har samanta namun mutane ne su mutum sama da ɗari biyar sun mutu a cikin mutum ɗari biyar ɗin nan da suka mutu ka ƙaddara cewa mutum ɗari ba su da mata mutum ɗari hudu suna da mata sannan ka kaddara cewa cikin mutum ɗari hudun nan kowanne mata ɗaya ke da ita yanzu mata nawa aka bari an ba mata nawa idan yaƙi aka ce an yi a gari sai ka ga adadin wanda suka fi mutuwa maza suke mutuwa su barwa su bar mata shi yasa yanzu idan ka je sai ka samu kasuwanni da dama mata sun cika su wajen siye da siyarwa da mazajen da ya kamata su auri matan su kula da su ba sa iyawa saboda yanayi na rayuwa don haka dole mace ta tashi ta je ta fita ta nemo abin da za ta don ta rufa makanta dan ta rufa makanta a wanda kowa ya san haka abin yake faruwa in rigima aka a wani guri maza aka kashewa sai a bar mata wani zai tafi ka ganshi da mata hudu ya bari ga yara wani zai tafi ga mata uku ya bari wani zai tafi ga mata biyu ya bari wani zai tafi ga mata kaza ya riga ya ainihin wato bari to inda shari'ar musulunci ba ta buɗe kofa na a ƙara aure ba da wasu matan idan mazajensu na farko suka rasu to shikenan an riga an haramta musu aure kenan ba za su ƙara yin aure ba ilayen mintiya sai dai su mutu haka kuma tunda ba za a tsara aure ba to ba kuma yadda za a yi a hana su mu'amala da maza da suna da ne suna da sha'awa to daga ƙarshe sai ka ga fasadi ne zai ci gaba da faruwa cikin ainihin wato al'umma wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin sannan abu na goma sha ɗaya shine a cikin auren mace sama da ɗaya akwai hutu da taimako dangane da ita wacce take ainihin wato jini ke yasa ko mace tana karatu ba ka gane abin da take karanta za ta yi aiki da shi sai ka tashi za ka kawo aure tukunna lokacin za ka gane cewa abin da take aiki da shi za take karanta za ta yi aiki da shi ko ba za ta yi ba an gane idan kana da mace ɗaya idan akwai matsalar da za ta taso ka gaba ka da ainihin wato wani matakin kuma amma idan ba mace ɗaya ba ce sai ka ga yayin da wannan ta samu matsala a nan sai ka ga wannan ya kamata ta zo ta dafa mata a nan ɓangaren don a cike wancan ainihin wato gurbin sannan wato kakan iya auren mace shine abu na goma sha uku ya zamanto watakila wata yarinya mutuncin babanta ka kalla ka aure ta ko ko mamarta na da mutunci ko kaza ko kaza ko kun taso tare da yayanta watakila mu'amala da yayinta ne ma ya sa kuka shaƙo da yarinya har ta kai zuwa ga aurenta to a iya zuwa zaman aure kuma ba ta iya mu'amala ba ba ta da hali ne ga shi kana jin nauyin babanta ka tabbatar babanta mutumin kirki mamarta ma mutumin kirki tana mutunta duk yadda kuke da mutum kuma duk yadda yarinyar shi take maka ba daidai ba daga ran da ka sako shi ka sako mai ɗan shi sai dai in kun haɗu ku gaisuwa ta baki amma wallahi wani abu a zuciya shi yana da ya tsaya da ka auro yar mutane irin wannan wacce kuke da alaka da ita ka sako ta ka zo ka haɗa rigima wani auren ma za ka ga na zumunci ake daga lokacin da auren ya samu matsala sai ka ga zumunci ya yi ya riga ya lalace to sai ka lallaba ka ci gaba da yin haƙuri da ita a hakan haka musamman in abun ba janibi na addini ya shafa ba sai ka nemi wani matakin ita tun da wannan tana muna na maka a wajen zama sai ka ƙoƙarin ka nemi wata wata za ta daɗaɗa maka ta wajen zama idan ka ɗibi zafi a sai ka koma nan sai ka ɗan samu inuwa sai ka ɗan huta haka ya kamata ka yana ba ta an fahimta to wannan yana da ainihin wato ciki Allah maɗaukacin sarki ya samu dace abu na kusa da ƙarshe duk da saboda yanayi na lokaci shawarwari nake so in bayar kamar haka wanda suke maganan cewa ba za a auri mace sama da ɗaya ba kar a tare yara su yawa mun yadda kar a auro mace sama da ɗaya matuƙar ba za a iya nauyin ta ba gwargwadon yadda shari'a ya tsara kuma kai ka harko yara ka tara su matuƙar ba za ka iya ɗaukar su da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora masu ba a matsayin ka na uba amma akwai abubuwa kamar haka abu na farko yana da kyau mu sani ba duk mutumin da yake da mata ɗaya bane ko yake da ɗaɗe zauna lafiya akwai wanda za ka ga ɗan shi ƙwaya ɗaya ne amma kuma ƙwallon ɗan iska ne ko ko akwai wanda za ka ga gashi Allah ya ba su dama ta rayuwa duk abin da ake yi na ɗaukar ɗawaine ƴaƴan za su iya yi amma kuma ga su da ƴaƴan ba su wuce biyu ba ko kuma duk cikinsu ba mutumin kirki wannan yana faruwa ni akwai wanda na sani yanzu yana da ƴaƴa sun kai mutum arba'in da wani abu kuma wallahi a duk cikin su ba mutumin banza a duk cikin ƴaƴan wallahi ba mutumin banza a cikin akwai wanda kuma za ka gani ɗan ƙwaya ɗaya ne ƙwallon ƙwal kamar idan bai ba amma wallahi kullum shi yake haifowa da uban matsala wani likita yake faɗa can kwanaki yake ce alaga ta malam ni zan faɗa maka hatsarin wannan abu yace kaga ɗakin mu mu goma sha uku mahaifin mu yayin yace daga kan na sha ɗaya sha biyu sha uku yace yanzu su suka zama manyan mutane su suka arziki su suke rike da gidan yace da a ce ya yi family planning ya kashe goma ƙarshe ya rike ukun farko to haka kuma zai ci gaba da shan wahala babban matsalar shine mu iyayenmu sun haife mu sun yi wahala da mu sun yi tarbiyyar mu amma mu yanzu muna bakin cikin mu haifo wasu mu yi wahala da su mu yi tarbiyyar su mafi yawanci duk wanda yake da shekaru na ko ya girme ni a baya ɗaya ne wanda zaka taso ya gama baban shi matarsa ɗaya da wahala kuma ɗaya ne wanda zai taso ya ga gidansu su su biyu ne ko su uku a ɗakin a gidan gida ne zai taso ya ga gida ne gida ne nawa na jama'a na yawa haka ake kasuwa yanzu a ko likitan da ya faɗa min likitan mata ya ce min yanzu yadda matan aure suke zubar da ciki yan mata ma ba sa zubar da ciki haka saboda kowa ya yi makansa ka'ida cewa yana so ya fi ƴaƴa biyu ko nawa ko uku kuma Allah ya riga ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqi nahnu narzuquhum wa iyyakum mu ne za mu azurta ku da su ƴaƴan wannan yana daga ciki abu na biyu dokar da ake so za a kirkira dangane da abin da ya shafi masailu na aure to tun farko a sa ido tukunna ya ake neman auren kafin auren domin ba fitina ake so a sauke mata ba to idan ba a sa ido ya ake neman auren ba kafin auren babu yadda za a fika daga fadawa fitina na farko yanzu ka je unguwannin musulmi ka kalli irin yadda ake zaman taɗin kafin auren irin yadda gayu suke cewa no gap in nan ka ga mutum ya sun haɗe da yarinya an matsa jiki ya zaman cewa yanzu da yawa daga cikin 'yan mata ma awaki sun fi su mutunci domin yanzu in kana kiwon akuya a unguwa wannan kowa ya san akuyar wani ce aka ga wani ya zo yana shafa akuya to za a ce watakila wannan zai sata akuyan nan ne za a ihu a tare barawon akuya amma sai yarinyar ka wani ya zo da mota ba a ganin wanda ke ciki ko da rana ne ya buɗe mota yarinyar ta shiga ba wanda ya san me ake a motar babanta zai wuce ba zai magana ba wanta zai wuce ba zai magana ba kananta zai wuce babu wanda zai magana wannan ɗaya ne daga cikin hanyar da yake haifar da musifa kafin a ainihin wato ya auren abu na uku yayin da za a yi kokarin samar da doka ta bangaren maza a kan abin da ya shafi matsala ta aure to yi kokari a samar da dokar da za ta kula da bangaren matan sai a yi balas bangaren maza a yi balas bangaren ne mata amma in aka ɗauki doka cewa kawai za a yi doka ne ta shafi maza su matan ba za a yi dokar da ta shafe su ba to gaskiyar magana daga ƙarshe matsala za a ci gaba da samu a cikin ainihin wato mutane sannan abu na hudu shine a ƙoƙarin a kakkafa santoci wajen wayarwa da mutane kai su san ma auren kafin yin auren domin yanzu me yake sawa yanzu idan ka ɗaurawa alade lu'ulu'u ba gwal ba yana da kima lakin sanin kimarsa zai iya sawa kana gama ɗaura mai zai shiga kwata ya kwanta da shi to duk lokacin da mutum ya ɗauki mas'uliya ta aure bai san muhimmancin ta wannan bai hana gobe jibi ka ga ya wulakanta matsalar auren yanzu a kasashen da aka ci gaba haka ake yi tsakanin bangaren maza da bangaren mata ba a aurarwa sai an ɗanye wani hukushin haka wataƙila na wata ɗaya shi namiji a koya masa cewa ga abin da ke kansa na ɗawainiyar aure kafin ya ɗauka mace a koya mata ga abin da ke kanta na ɗawainiyar aure kafin ta yi kafin ta ainihin wato ɗauka to sai ka ga yayin da mazan suka ƙoƙarin kiyaye nasa haƙoƙin matan suka ƙoƙarin kiyaye nasa haƙoƙin sai ka ga ana samun ƙarancin matsaloli a ɓangaren aure amma shi namiji ya zo ya yi aure bai san abin da ya ɗauka na auren ba kawai mutum ne zai taso ya girma ya balaga ya ji kawai yana da sha'awa ya kamata ya aure da ya ga 'yar wani yana so sai ya je ya auro ta ba tare da sanin mas'uliya ta auren ba sai ya auro idan ya auro shikenan ita ma yarinyar haka da ta taso ta kai shekara sha biyar sha shida sha bakwai sai a yi mata aure ba tare da koya mata zaman yadda za a yi mai ba za a yi auren shi yasa sai ka ga da an zo kwana ɗaya biyu uku sai kaga matsala ta biyo baya shikenan sai rigima sai sakin aure sai kaza sai kaza sai kaza haka aiki yanzu wani malami yana ba da shawara ya ce yanzu kasashen da aka ci gaba irin wannan idan aka kai mace sai a koya mata abubuwa daban-daban wanda za ta zo ta zaman gidan auren da su sai an koya ma yarinya magana a koya mata tafiya a koya mata iya abinci a koya mata kwalliya a koya mata kaza a koya mata kaza amma yanzu kun san cewa ana aurar da 'yan mata banda indomi ba su iya dafa komai ba to ta yaya za a yi zaman aure ku ba zai samu matsala ba duk duniya wani sakare na biyu dafa indomi ba a ka dai sa ka tafasa a ruwan zafi ka tsoma ta a ciki waye bai iya wannan ba to haka ake abu na biyar a ƙarƙashin wannan shine a kiyaye fitinar da take haifarwa bayan auren gwamnati ce doka a duk inda za ce doka lallai idan an yi aure mutane su dinga ɗabbaka karanta wannan zan Allah ta ɓangaren walima amma wallahi muddin za a zo a yi kaɗe-kaɗe da raye-raye a yi burede a tafi cocktail fati, cikin fati, jahannama fati, takara fati, hawuya fati ka ga musulmi ne idan kuka ci karo da su a wani gurin na rantsi da Allah ba za ka gane cewa ba musulmi ba musulmi ne saboda duk ɗabi'un kafirai sun tsako yadda za ka ga ranar lahadi idan an na suka tafi aure an sa wa mota bulan-bulan amaryar da wata riga sunanta tsuntsu da kuɗi tana jan ƙasa rigar to haka ga a za ka ga amaryar haka za ka ga ƙawayenta haka za ka ga angon wallahi ba za ka ɗauka musulmi ba ne za ka ɗauka annani kuma musulmi ne ta yaya za a yi idan an yi aure masifa ba za ta ainihin wato biyo baya ba bayan an yi auren abu na shida ko na biyar a ƙarƙashin wannan yayin da gwamnati take tunanin za ta yi doka akan matsalar aure to ta yi ƙoƙari kuma ta yi doka akan abin da ya shafi masu kuɗi duk wani wanda yake da kuɗi gwamnati ta san nawa yake da shi in dai musulmi ne ɗaya kenan sannan nawa ne nisabin kudinsa na zakka a shekara da shekara ta yi kamar yadda akwai wal'amiri na alaiha sai a ɗauki kaso ɗaya a ban masa kaso talatin da tara duk yawan kuɗin wannan zai taimaka adadi na samari da ba su da aikin yi da ba za su iya riƙe mata ba a taimaka musu ta wannan ɓangaren su yi aure kuma su riƙe wa su riƙe matan amma muddin masu kuɗi na da kuɗi a hannunsu sun shaƙe kuɗaɗensu haƙƙin mutane da ya kamata su bayar Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi ku ba su daga dukiyar Allah da Allah ya ku su rike dukiyar Allah to wallahi ka da yadda zaka yi dole kuma a samu matsala shi yasa ka ga Allah ya ce wa ankihul ayama minkum was min ibadikum wa ima'ikum a aurar da su yanzu a kasashen da suka ci gaba ai ana kafa irin wa'annan kwamitocin don tallafa mu wanda ba su da halin da za su yi aure sai su akwai mutumin da kullum yana da dabarar da idan gari ya waye zai fito ya je yo bige bigen abin da za a yi shi amma ya tara kuɗin ne ya aure wallahi ba zai iya ba amma yana da sana'ar da idan gari ya waye zai iya zuwa ya je ya nemo abin da matar da mijin da shi za su yi wa za su ci amma ya tara kuɗin sai ya aure to shine ba zai iya ba to irin wannan sai a dafa musu a tallafa daga bangaren kuɗaɗen da yake hannun masu kuɗi na Allah da suka riƙe ita kuma gwamnati ta tabbatar haƙƙin ya ji zuwa ga masu shi wannan zai taimaka gurin a sami adadi na masu zaman banza wanda in sun yi aure ba za su iya riƙe auren ba in sun yi aure daga ba za su iya riƙe auren wannan yana daga cikin abin da zai taimaka a ƙarƙashin wancan matsalar da na faɗa na ce aurar da wato koyar da ainihin wato aure yanzu me yasa Allah subhanahu wata'ala a wajen matsalar saki da yake ya ayyu annabi idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda sayti wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangiji matsala ce ta saki amma ka ce a ji tsoron Allah saboda da yawan maza da su kansu matan ba su da tsoron Allah lokacin da matsalar aure aka samu saki zai shiga kowa son zuciya yake sakawa ita matar yanzu an ce kar ta fita shi miji an ce kar ya fitar da ita to ko dai ka samu da mutum ya saki yarinya ya ce a zo a kwashe kaya a gidan ko kuma shi bai ce a kwashe ba iyayenta su turo mota sai a biya a kwaso kaya duka sai ya zamanto ana saba ma Allah ta bangarorin duka guda biyu to shi yasa karkashin wannan na idan gwamnati ta samar da santoci ta shigo cikin abin ta yi doka idan za a yi aure a wata a tattar adadi na wanda za a yi ma'auren tsakanin maza da mata a yi musu wani workshop ko na sati ɗaya ko biyu a nunawa namiji abin da ke kan sannan nauyi da zai ɗauka kafin ya ɗauka ga kuma yadda ya kamata yi tunda mutane ba zuwa karatu suke ba yanzu wallahi idan ka ɗauki kaso ɗari na wanda suke yin aure a shekara da ƙyar za ka iya samun kaso goma wanda kafin ya aure ya je ya tambayi wani malami alaga ta malam zan yi aure to me yake na kuma ai yana daga cikin rigimar da yake faruwa yanzu da wanda zai yi auren da wacce za a aura babu wanda yake zuwa ya tuntubi shawara ka kafin ya aura idan yarinya ce kana karantar da ita kai ne malamin ta masu mutunci iyayen su ne wanda za su kawo maka invitation ka sai alaga ta malam yarinyar nan fa auren ta saurata ce waye mijin ya aka aka haɗu da shi baka sani ba sai rigima ta taso sannan sai a nemo ka a saka ka cikin rigima haka ake shi ma mijin ya aka ya nemo yarinyar ina suka haɗu da ita wani qualification ya duba kafin ya aure ta oho sai rigima ta taso ne sannan sai a zo a saka ka cikin wa cikin rigima haka ake to shi yasa ake ta samun matsaloli yanzu akan auren daga shekara ashirin da biyar zuwa yanzu ko talatin daga shekara talatin abin da ya baya mafi yawanci za ka ga idan mutum ya taso ya ga baban shi da mata uku ko hudu to tare ake girma ko tare ake tsufa tare ake mutuwa ko da sakin aure yana faruwa bai wuce kaso biyar cikin ɗari ba kaso casa'in da biyar ba a samun matsala amma daga shekara talatin zuwa yanzu yadda idan za a yi aure ake buga indication card da haka ake idan an yi saki yanzu duk wanda ya saki matar shi a tafi gidan rediyo a sanar wallahi sai kaga ko dai da auren da sakin sun zo kan kan ko kuma ya zaman to sakin auren ya mafi auren da ake yawa a masallaci za a kawo muku aure ku daura yanzu ma wata watakila sai an cika fom wasu masallatan ma sun kara cewa banda cika fom sai an zo da bincike na likitoci an tabbatar da wacce za su daura wa aure lafiyarsa da wanda za a daura ma aure lafiyarsa lau to ana yin auren da rigima ta taso sai ka ga malaman da suka daura auren ba za su yi warware rigima ba sai ka ji rigima a yana a kotu idan ka tafi kotunan shari'ar musulunci yanzu ka sau ɗari daga cikin rigingimin su ka so tasa'in matsaloli ne na aure kuma mutanenmu ne ake ta fama da irin waɗannan matsalolin to a ƙarƙashin wancan sai a karantar da mutane su san abin da ke kansu na haƙoƙin 'ya'yan mutane kafin su ɗauko ita ma mace ta san abin da ke kanta na haƙƙin miji kafin ta je cewa ta yi mu'amala da shi zai taimaka gurin rage waɗannan matsalolin hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ku ya ce duk abin da yake haƙƙi ne sai an mayar da shi zuwa ga masu shi ranar tashin alkiyama da shi yasa a gurguje saboda lokaci zan faɗi idan kana namiji haƙoƙin da ya kamata a ce ka yi ƙoƙari ka tsare wajen mu'amalar ka da mace abu na farko akwai almaharu wanda almaharu sunan shine ne sadaki dole ne idan kana namiji kafin alakar aure ta haɗa ka da yarinya ka sani cewa wajibi ne ka ɗauki sadaki ka bata lokaci nan take ko kuma bayan an yi alkawari daga baya a cika amma wani za a yi aure ba kuɗi sadakin ma bai iya biya daga baya idan Allah ya kawo falala maimakon alkawarin da aka yi da shi ya cika sai kaga kuma ya ƙara ballo wata rigima wani auren zai ƙara idan an yi magana ya ce ya fahimci ana bakin ciki da sunan annabi zai raya sunna ne amma yanzu ga alkawari can akan shi ya manta shi wancan alkawarin wajibi ne bai cika ba amma yanzu ya ce ana bakin ciki da sunnar annabi na biyu akwai al'infaku a reha ciyar da matar da yawa daga cikin maza idan kana namiji ba za ka zama kawam a kan matarka ba wallahi sai kana iya ɗaukar nauyin in ba haka ba kawai za ka zama katon banza ne kai kawai mai zara ido shikenan da haka da Allah yake ar-rijalu qawwamuna alan an-nisa'i ba yace bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim saboda abinda mazan cikin infaqi na dukiyarsu shi yasa suka zama qawwam akan matan amma yanzu tare da bakin ciki mai tsanani akwai auren da ake ce masa auren jari da yawa daga cikin maza yanzu yan son banza ne mutum so yake ya auri mace ya same ta da kuɗi ita ce mijin shi ne wa shine matan yarinya ce fa tafi gidan rediyon freedom ta ce idan ta samu wanda zai aure ta wata yi soyayya da wani saurayi ya dare ta za ta ba shi naira miliyan biyar kyauta za ta siya masa mota a nakwanda sannan za ta ba shi kyautar gida da yin wannan sanarwar a gidan rediyon freedom kasa da awa ɗaya sai ga mutum sama da dubu biyar a gidan rediyon freedom kowa ya ga yana bubbuka yana gyaggyara wannan shi ya kamata a safa dan girman Allah wannan ba lalacewa bane sai daga baya da aka faɗi rahoto aka ce to na saurari abin ya faru yau gobe na saurara biyu aka ce a yarinyar nan tana asibitin da wanau na Kano na mahaukata tana karɓar magani ashe buriri take sawa a gefen titi amma mutane saboda yan san a ci banza ne kawai tana cewa duk wanda ya da zai aure ta za ta bashi miliyan biyar za ta siya masa anaconda za ta bashi kyauta gida sai da kowa yana bubbuda wai shi ya kamata a zawo saboda haka in za ka auro mace ka sani aiki ne a kanka kuma duk yadda kake ganin kuna sauya da ita za ka illance na din soyayya ne idan kana iya ɗaukar ta sannan abu na uku shine almaskan wajen da za ka zauna haƙƙi ne a kanka kai namiji ɗawainiyar tana kanka abu na hudu akwai shine hukumul mu'ashara bil ma'ruf mu'amala wacce ta dace da shari'a da sakin fuska da kalma mai daɗi yanzu da yawa daga cikin mazaje da yawa yawan ba kowa bane yake yin wanka ya sa kaya masu kyau ya zauna a gida a alaga ta malam ya na ganka haka a ce wallahi ba inda zani kawai wannan wankan da kike gani na ke in dai ka ga mutum yana fesa turare ya sa kaya to akwai inda zai yana dawowa sai ya nemi kayan ya rataye sai ya ɗauko jallabiya daga jiran wando ya sa ba haka muke ba da silifas na shiga bayi irin wannan ne wani ya biyo masallaci ya manta jallabiya ce a jikin shi ko wando babu za a raba goro ya zaura <laughs> aka zama mai goro ya miki ana malama da gaban kai ne ana ba kuwa a gaban na yi kaga an samu matsala yanzu da yawa daga cikin maza sun ɗauka cewa kalmomin su ana faɗawa mace ne lokacin da ake son ta kafin a aure ta idan aka riga aka auro ta sai ita an gama ba ita ake faɗa ma wata ake faɗa ma haka aka ɗauka wa qulu qawlan sadida din nan wato kyakkyawar kalma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayani ina babu wallahi shi yasa yanzu da yawa yawan mu ko ta waya kana gane budurwar mutum ce ta kira ko matan shi da an kira mutum ta ga ya daga wayar ya dariya ce hmm, wannan ladidi ce wallahi to in Allah ya da budurwar shi amma ana kira ta ga ya tsara kun wayar ya fara faɗa ko kun ta takura mutum yaushe na maro gidan in kuna da wata bukata tun kafin in fito ba sai ku faɗa ba wallahi matan shi haka ake abu na biyar shine ya zamanto yana zaunawa tare da ita yana fira da ita yana tsaye mata ainihin wato cewa wannan yana ciki sannan abu na shida shine an ya zayyana wa yake jammala laha ya zamanto mutum yana kwalliya yana tsawa yana ado saboda ita kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake ina so in dinga yin kwalliya da ado ga matata kamar yadda ita ma nake so ta dinga min haka wannan abin da yawa wallahi daga cikin maza ba a yi da haka a ji tsoron Allah a gyara abu na bakwai shine almawaddatu war rahama wato nuna soyayya da tausayi ga jin kai abu na takwas shine ya zamanto duk lokacin da mutum zai shiga gida kafin ya shiga gida ya dinga wa matarsa sallama da kinin zuwa amma yanzu akwai mazajen da fa wani tun daga kofar gida kafin ya shiga zai samu wani bokiti ko wani kwano ya kwallare da shi da an kukan kwano yana zuwa da gudu ko buta to an san baban wani ne yake zuwa saboda shi da ya shigo gidan ga dan tashin hankali akwai wanda na gaishe a shagon aski ana mai aski yake a gyaggyara masa gashin bakinsa kuma a cikin gilashin ma wajen askin yana za su ido tun anan nan kafin ya tafi gida wai na kasan yin zama ta ne dole sai da mulki ne kuma yana kallon shi na ta mamaki da kowane mazure zai yi oho a to mutumin da in an jima duk girman nan naka kwaba kayan za ka yi ka dawo tsirara kuma kana ta wai wai kakan mata ne sai da zara ido wani zai kawo komplain a wajen wani malami ce matarsa ta an yi kaza an yi kaza ya ce masa tubari ga kai kiri ya ce to zan ga ikon Allah ya ya ce rawan ya dawo daga shi sai singile ta ga gajeren wani sai ya ce masa ya cire su sai ya cire sai ya dawo saura ga jiran wani ya ce kira wandan <laughs> ta a karawa kalla kuma inda na cire wandan an samu matsala ya wani yanzu ya shigo ba sai ɗauka ko na hauka ce wani ya ce to a me sa ba za ka cire ba ya ce ala gata mala an na cire an samu matsala wani yanzu ya aiki ɗauka ko na hauka ce wani ya ce to dan me kai mutumin da kake zuwa masa a mahaukaci yana hakuri da kai ta bazanta sannan abu na goma ko na tara shine an yi hatari ma ahalaha ya mutunta iyayenta yanzu ɗazun nan da safi aka kawo wani kes wata mijinta ya sake ta saki ɗaya bayan ɗaya har uku na ƙarshen abin da ya kawo rigima matsala suka yi ya zage ta ta zage shi na ce ke kin ga shi dama ya riga ya zama mara mutunci da zai iya zagin iyaye to da yawa in kaga an yi zage-zage tsakanin mace da namiji wallahi maza su suke buɗe kofa yarinya ce mutum abu ya ce yar matsiyata ya zazzage to matakin rama wata rana na ce ba dai ni ba wata rana in ya ci gaba sai ta tafi dai kai kuma abin da ya faru kenan yau aka yi rigima a saki na ukun ya riga aka karasa to da haka yadda kake so mace ta mutunta iyayenka kai ma haƙƙi ne akan ka ka mutunta nata wa nata iyayen sannan abu na ainihin wato goma shine mutum ya kula da matarsa a lokacin da ba ta da ainihin wato lafiya domin wasu da yawa daga cikin maza a daidai lokacin da matansu ke buƙatar kulawa da su san da ba su da lafiya lokacin kuma suke nuna masu tsantsagwaron zunzurutun rashin imani sannan abu na goma sha ɗaya shine ya tausaya mata yayin da ya zamanto tana halin da ya kamata a tausaya mata kamar tana ciki ko tana shayarwa bayan haihuwa idan mace ta ɗauki ciki ka bincike masu ciki za ka ji lalura ne abinda ba abinci ba a lokacin saboda lalura ta ciki sai ka ga ya zama mata abinci wata sai ta ce tana buƙatar mangoro a lokacin da ma mangoro ko ta ce tana buƙatar goruba kai rabon da ka gama goruba ka manta a shekarunka ko ka ce tana buƙatar taura ko magariya ko addu'a ka rasa sanin yanzu a faɗin duniyar nan ina za a samu magariya to haƙuri za ka yi ko kuma ka gama ce wata idan matsalar ciki ya taso abinda fa take ruwa ta je ta kaka hankalin ta kwanta shine warin matsayin sai za ka iya ne amma wani a lokacin zai ta bala'i ke to shi kaza don haka haka wata Allah zai jarrabe ta in ta fara ciki ga cikin ta balango yake so wata cikin ta kaga kaza yake bukata sai ka haƙuri da siyoka da haske an tsallake wannan sarari wata cikin ta kuma kilishi yake bukata wata cikin dambun nama yake bukata sai ka haƙuri haske an tsallake wannan sarari abu na goma sha biyu yana daga cikin haƙƙin namiji da ke kan matarsa shine ya hakuri da ainihin wato kusakuran da za a samu daga bangaren ta matuƙan alhairanta sun fi kusakurin yawa mu da kanmu muke cewa mutum tare yake bai cika nawa ba goma ba Allah ya ƙi kamala ta cika ga kowa sai ga shi kaɗai mu mun yarda da wannan amma ba ma wa matanmu irin wannan mu'amala kai baka cika goma ba kuma kana so matar da kake tare da ita sai ta cika goma ta yaya za a zaman lafiya yi wani ya ji ya auro wata yarinya daga tsawo ya auro ta an zo an fara zama ranar nan ya tafi kasuwa sai ta ga da tibin shi da bibidin da rikiban shi da waye da waye sun yi kura sai ta tura aka siyo masa kilin da sabulu sai ta ɗauki kibin sai ta kai gindin famfo da dvd da receiver da waye ta wanke da tsaf da soso da sabulu ta shanya yanzu dan Allah wannan da gangantai ita iya gaskiyarta shine tana ganin wannan hanya ce da za ta kyautata ma mutum don mutum bai da mu'amala mai kyau in ya dawo wani in ya fara dukan ta sai an hauro daga makota an karbe ta yana dawowa ta ba shi labari ta ce ai ta wanke tibin nan saboda ta ga kura ya ce allazi ne idan a samu hun musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda ya san matsala ta faru to wannan yana daga ciki sannan yana daga cikin haƙƙin da ke kan namiji akan matarsa shine ya tsaran duk abin da zai taba ainihin wato mutuncin matarsa yadda idan kana da mace ba za ka so a ganta inda bai kamata ba ko to kai ma idan kana nan baki duk lokacin da aka ce labari ya zo matarka an ganka inda bai kamata ba wannan abu ne wanda yake taba mutuncin matar wannan yana daga ciki sannan yana daga cikin haƙƙin namiji da ke kan mace shine sanar da ita abin da ya zama dole sai ta sani na abin da ya shafi ainihin wato addini sannan ya bata dama lokacin da duk ta nemi ta fita inda ya dace a tafi inda ya dace ba ya hana ta kai ya ta ainihin wato tafi sannan yana daga cikin haƙƙin namiji da ke kan matarsa ne, wato kada ya kuskura ya ɗauko sirrinta ya yaɗa ma wasu wanda suke tare da shi wani sai kaga zai tara abokan shi hatta yanayin yadda yake kwanciya da matar shi sai ya faɗa ma abokan to wannan ba daidai ba ne dabbanci ne ainihin wato kuskure ne sannan yana daga ciki maza su dinga neman shawaran matansu kafin su zartar da abu ko da ko abin musamman in yana da alaka da yadda za a tafiyar da gida kamar yadda namiji in ya kawo shawara in ta dace ake ɗauka mace ma in ta kawo shawara in ta dace ake ɗauka amma rashin tafiyar da gida ba tare da tuntuɓa shawarar mata ba ko da ba za a ɗauki shawararsu ba to abu ne da yake haifar da matsala a gidajen mutane gaskiya kuma mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ɗauka shawarar shawarar ainihin wato matansa idan suka bashi ainihin wato shawara kowa ya san wannan yana ɗaukar shawarar na na khadija da ragowar matan shi idan suka ba su shawara ba lokaci ne akan wannan ainihin wato matsalar sannan yana daga ciki maza su ji tsoron Allah su dinga komawa matansu mubasharatan bayan sallar isha'i sai idan akwai wani abu da yake da maslaha a addini ko a duniya yanzu bayan sallar isha'i idan akwai wani da wata sun yi rikici ka tafi sulhu akwai maslaha wannan ko babu akwai an sa karatu bayan sallar isha'i muhadara sai ka tafi wannan akwai maslaha ko babu to in ba wannan irin abubuwan da take da masalihu ba da an yi sallar isha'i duk mai mata ya tafi gurin matarsa wanda zai da mata kuma ya shiga ɗaki ya rungumi qur'ani da asawaki ya ci gaba da har Allah ya kawo masa mafita haka ya kamata a yi me yasa kake ganin idan bala'i ya faru a gari aka sa doka mata suke ta Allah Allah kada Allah ya sa a kiri saboda akwai mazan da idan namiji ya gira su kuma haifata to ba zai tsara dawowa ba sai kuma dare ba shi da lokacin matar kwata-kwata sai a je a kafa wata majalisa ta munafunci ta shan shayi matan mutane na wucewa ana kallon su kafafunsa na harbewa ka je matar ka ta dafa maka shayin buda ko ita ba ta dafa ba ne ka sha mana to wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce an kiyaye ƙwarar gaskin gaske sannan yana daga cikin haƙƙin namiji da ke kan mace idan su biyu ne ko sama da biyu kai kokari ka dinga masu adalci abinda aka yi ma wannan a yi ma wannan to irin waɗannan hukukun da suka shafi maza su sai a tattara su sai a dinga karantar da mazan kafin su aure su san cewa ga abin da ke haƙƙin su na ɗawainiya kafin su ɗauko ɗawainiyar to zai taimaka mana gaskiyar magana wajen warware wasu matsaloli muna roƙon Allah matsalolin da suke faruwa na aure a cikin al'umma Allah madaukakin sarki ka mana maganin su Allah madaukakin sarki ka zaunar da wannan ƙasar ta mu lafiya shugaban wannan ƙasa da ya dawo ƙasar nan lafiya lau Allah ya ƙara masa lafiya nauyin al'umma da aka tura masa Allah ya shige masa gaba wajen sauke wannan nauyin don ƙarfin sunayensa wanda kuma suke cin alwashi cewa ba zai dawo ba idan sun dawo kaza zai faru ai na faɗa mu wasu na ce wallahi wa dauru dula adu limanu anu da zai dawo shi sun koma kan aqidar da take wa innahum lakadibun qariya suke ba wasu sun ce in ya dawo sai sun fita daga aqidar a ba saboda su wanda ma bai san mai zai faru ba zuwa an jima ne yake hukunci cewa ya rantsa da Allah wani ba zai dawo ba to saboda haka akwai matsaloli da dama a ƙasar nan wanda ba yanzu ne lokacin bayanin su amma mu a matsayin mu na jikokin mala abakar gumi wannan aƙida muna nan a kanta na cewa duk lokacin da musulmi ya tsaya yana neman wani abu duk lalacewarsa a gurin mu gara shi da wanda ba musulmi ba to mu wannan aƙidar muna nan a kanta kun ga wannan abin da kuke gani lillahi allazi la ilaha illa huwa makirci ne da sifa wannan bawan Allah daga fitarsa a ran da ya cika kwana arba'in an wawure kuɗi an rage su sama da biliyan ɗari ka je ka bincika in baka san abin da yake faruwa sannan ku kalli yadda ake ta yin abubuwa daga ƙarshe abin da ake so a ka a nuna wa mutane shine ma dama musulmi ne yake mulki to matsala za a samu in wanda ba musulmi bane yake mulki shine ba za a samu ba ba za a samu matsala ba kuma wallahi tallahi ni na san wasu abubuwan da mutane ba su san abun ba akwai abin da za a zo a dasa yanzu ba yanzu ne sakamakon zai fita sai nan da shekara goma ko shekara goma sha wani abu sannan sakamakon zai fita amma mala bakar goma a matsayinsa na babban malami da ya rike alƙalin alƙalai a ƙasar nan ya aikin gwamnati ya ga abin da mafi yawancin mutane ba su gani ba da haka ba a banza ko ga malam ya tashi yana tafa fituka ba cewa kowane position a tashi a sa musulmi a gurin in wanda ba a yanzu kuna kallo ai damar da aka samu irin abubuwan da suka faru da haka abin da yake kanmu addu'a ya kamata mu ci gaba da waɗannan mutanen da aka ɗora musu nauyi Allah ka ba su ikon sauke nauyin da aka ɗora musu na al'umma wannan mu shine abin da muke fata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh